Ana sa ran ɗan wasan gaba Karim Benzema zai ci gaba da zama a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid aƙalla har zuwa ƙarin shekara ɗaya. Yayin da ɗan wasan gaban na ƙasar Faransa ya yi watsi da tayin kulob ɗin Saudi Arabia wanda kulob ɗin zai biya shi albashi mafi tsoka fiye da wanda ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid ke biyan sa. In jaridar Maka. A nan kuma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta West Ham United na tunanin ɗan wasan tsakiyar Chelsea Kono ko kuma Calvin Phillips a matsayin ɗaya daga cikinsu ka iya maye gurbin ɗan wasan tsakiyar ta Declan Rice mai shekaru 24 a kulab ɗin kamar yadda Evening Standard ta bayyana shi dai Declan Rice ya samu zawarcin manyan ƙungiyoyin ƙasar Ingila wanda suka haɗa da Manchester United, Arsenal har ma da Liverpool kuma ana ganin ɗan wasan makomarsa ka iya sauya daga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta West Ham United ɗin zuwa wata babbar ƙungiyar gasar Premier League ta ƙasar Ingila. Wani labari ya bayyana cewa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid na tunanin ɗaukar ɗan wasan gaban Liverpool Roberto Firmino a matsayin ɗan wasa na kyauta idan kwantiraginsa na Liverpool ya ƙare a ƙarshen kakar wasa ta bana, kamar yadda El National ta bayyana. A nan kuma an bayyana cewa tsohon kocin ƙungiyar River Plate Marcelo Gallardo shine babban ɗan takara na zama kocin dindindin a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea a ƙarshen kakar wasa ta bana. kamar yadda UOL ta bayyana. Wani labari ya tabbatar da cewa kungiyar ƙwallon kafa ta Liverpool ta sanya ɗan wasan tsakiyar Chelsea Mason Mount a matsayin babban fifikonta a wannan bazarar bayan da ta kawo ƙarshen zawarcin da take wa ɗan wasan tsakiyar Borussia Dortmund Jude Bellingham kamar yadda Football London ta bayyana. A nan kuma an bayyana cewa ɗan wasan gaba Rafael Leon ya shaida wa abokan wasansa cewa yana da burin ya ci gaba da zama a kungiyar ƙwallon kafa ta AC Milan. Haka zalika an bayyana cewa shugabannin AC Milan na son kammala ƙulla sabuwar yarjejeniyar ɗan wasan bayan kammala wasan kusa da na kusa da na karshe na gasar cin kofin zakarin nahiyar Turai da ƙungiyar za take fuskantar ƙungiyar kwallon kafa ta Napoli kamar yadda La Repubblica ta bayyana. Rahotanni da dama sun bayyana cewa ƙungiyar ƙwallon kafa ta Manchester United ta kutsa kanta kan zawarcin dan wasan tsakiyar Borussia Dortmund Jude Bellingham. Haka zalika rahoton ya bayyana cewa ƙungiyoyin Manchester City, Real Madrid, Chelsea da ma PSG su ma suna ci gaba da zawarcin dan wasan a lokacin da za a buɗe kasuwar musayan 'yan wasa ta bazara kamar yadda Telegraph Football ta bayyana. A nan kuma an bayyana cewa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Aston Villa na sha'awar siyan ɗan wasan tsakiyar ƙasar Ingila Calvin Phillips wanda da kyar yake samun buga wasa a ƙungiyar kwallon ƙafa ta Manchester City a kakar wasa ta bana inji insider soka wani labari ya tabbatar da cewa ɗan wasa Marco Reus zai rage albashinsa daga euro miliyan goma sha biyu zuwa euro miliyan bakwai a shekara domin rattaba hannu kan wata sabuwar yarjejeniyar kwantiragi da ƙungiyar ƙwallon kafa ta Borussia Dortmund kamar yadda jaridar Bild ta bayyana rahotanni da dama sun bayyana cewa shugaban kungiyar ƙwallon kafa na Real Madrid, Fiorentino Perez, na shirin yin tan euro miliyan 50 ga kungiyar ƙwallon kafa ta Villarreal a wannan bazarar domin siyan ɗan wasan gabanta Samuel Chukwuze, kamar yadda rediyo Maka ta bayyana. A nan kuma an bayyana cewa ɗan wasan gaba Dusan Vlahovic na iya barin kungiyar ƙwallon kafa ta Juventus watanni 18 kacal bayan ya koma kungiyar daga Fiorentina. Haka zalika an bayyana cewa kulab ɗin na Italiya ya fara rashin yin haƙuri da yanayin hazaƙar ɗan wasan gaban na ƙasar Sabiya kuma yana son a biya shi euro miliyan 70 zuwa euro miliyan 80 domin amincewa da sayar da ɗan wasan gaban kamar yadda jaridar La Gazzetta dello Sport ta bayyana a baya dai ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal ce kan gaba wajen neman siyan ɗan wasan gaban na ƙasar Sabiyan. A nan kuma a hukumance an tabbatar ƙungiyar annasar ta kori kocin ta Rudi Garcia kamar yadda rahoton ya bayyana ana ganin cewa korar kocin ta biyo bayan rashin kyawun alakarsa da waɗansu daga cikin 'yan wasan tawagar ƙungiyar ta annasar kuma hakan ya sa mahukuntan ƙungiyar na annasar suka gaggawar korar kocin domin daidaita yanayin tafiyar hazaƙar ƙungiyar tasu wani labari ya bayyana cewa ƙungiyar ƙwallon kafa ta manchester united za ta fitar da fan miliyan 80 idan har tana son ɗauko ɗan wasan tsakiya na Brighton Moses Cancedo a lokacin kasuwar saye da sayar da 'yan wasa ta bazara in ji Football Insider. Shi dai ɗan wasan ya rattaba hannu kan sabon kwantiragi a kakar wasa ta bana tare da Brighton amma za su iya barinsa ya tafi idan har an kawo musu gwaggwaban tayinsa a kasuwar saye da sayar da 'yan wasan ta bazara. A nan kuma a jawabinsa bayan ya doke ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayern Munich da ci uku da nema a filin wasa na Etihad. Kocin kungiyar ƙwallon kafa na Manchester City Pep Guardiola ya bayyana cewa na san cewa kungiyar ƙwallon kafa ta Bayern Munich kungiya ce ta musamman amma mun samu sakamako mai kyau a kansu. Amma muna buƙatar buga wasa na gaba da su da ƙarfi. Komai na iya faruwa a Allianz Arena. Na san hakan saboda na kasance tsawon shekaru uku a Bayern, Ƙungiya ce mai dawowa cikin nasara. kamar yadda Pep Guardiola ya bayyana Ed stress mai buta mai buta mai buta investment dan kareren kantin sayar da kayayyakin sanyawa a jiki mai buta investment kanti ne na gani na fada gun sayar da kyawawan atamfofi les-les jakonkuna tare da dankara dankaran shaddoji ba za ku gane me ake faɗi ba tabbas sai kun je mai buta investment da ke kasuwar kantin kwari 'yan tebura mall taba adan azo a zo a gani ba zai yiwu ba sai da kayan mai buta a jikinki yar uwa haka zalika samari da magidanta adanku ba zai kammali ya kawatu ba sai da shaddar kantin mai buta investment don mai buta ki ga kyawawan switzerlands za ki samu atamfa mai dauke da takalminta har da jakarta a kantin mai buta haka zalika akwai atamfa materials da kuma atamfa mai dauke da hula duk a mai buta investment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 ina masu fama da cutar hiv wanda ya yi ko shekara nawa a jikinka muna ba da maganinsa kuma ana warkewa cikin wata biyu sannan kuma ba mu saya a nan ba muna ba da magani a kan matsalar ciwon koda hepatitis a b c ciwon kansa ko kuma irin farfadiya mafarkai duk muna ba da maganinsa ina iyayena mata da maza masu fama da matsalar sanyi infection musamman ɓangaren maza kamar irin kankancewar mazakuta rashin karfi saurin inzali ɗaukewar sha'awa ko kuma rashin haihuwa ina kuma maza masu fama da matsalar istimna'i wato irin waɗanda suke wasa da gabansu suke fidda maniyi duk waɗannan yana haifar da matsaloli kamar rashin haihuwa ciwon baya yawan mantuwa yawan kasala wa'annan abubuwa cutar istim na'i yake haifar da su kuma muna ba da magani akan masarar iskokai wato kamar irin farfadiya ko kuma mafarkai ko kuma matan da iska ya hana su haihuwa ko kuma mace ta kasa samun miji ta fannin iska duk muna ba da maganinsa kuma in allah yadda ana dacewa cibiyar mu ta sha'aban cibiya ce ɗaya tilo wanda ita ce sha'aban islamic medicine kuma muna aika maganinmu zuwa ko'ina a faɗin duniya cibiyar sha'aban babban ofishinta yana nan a nan jihar maiduguri a mafoni borno state tailoring and fashion plaza opposite kanim hospital a saman beni shago mai namba 8 ko kuma cikin jihar kano kan titin zoo road kusa da shoprite sky plaza daidai dangi flyover duk mai bukatan ya yi magana da cibiyar sha'aban kai tsaye zai iya tuntubar mu a nambobinmu kamar haka ko kuma nambobinmu na whatsapp duk mai bukata zai iya tuntubar mu cibiyar sha'aban tana alfahari da ku a koda yaushe mun gode